yau alhamis sha hudu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da biyu ga watan august shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alfarku bainal firak wa bayanin firkatin najiya minhum A islamiyya فرقة الإسلامية وآراء كبار أعلامها نا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر muhammad محمد البغدادي Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan littafi mala ya rubuta kamar yadda muka san me yake karantarwa yana karantar da bambanci tsakanin ƙungiyoyi ne waɗanda ƙungiyoyin nan aƙidu ne sannan da'awoyi ne wanda suke dangantawa ko ake danganta zuwa ga addinin musulunci za a yi bayani daga cikinsu akwai alfirkatun najiya ƙungiya ɗaya tallintal da annabi ya ce ita ce za ta kai bantanta ita ce za ta tsira za a yi bayani kan dukkanin waɗannan aƙidun ƙungiyoyin da kuma ra'ayoyin manya-manyan malamai dangane da waɗannan ƙungiyoyin Allah ya saka ma babar alkhairi Malam ya ce albabu thalith babi na uku min abuwabi hazal kitab daga cikin babubukan wannan littafi wannan babi fi bayani tafsili a firƙe a ahawa zai yi bayani dalla-dalla ya zo da bayani filla-filla dangane da abin da ya shafi maganganu da aƙidu da da'awowi da manufofi na waɗannan ƙungiyoyi na 'yan son zuciya. Ita firkatun najiya sai an je can ƙarshe za a magananta. Kun gano wannan kyau ku? Shi sa duk wanda za ka ji muna magana a kansa a hawa ne, 'yan son zuciya ne da annabi ya tattara su gaba ɗaya ce ga gidan da za a aje su a lahira. Wa bayanu fada'ihu kullu firka sannan za a yi bayanin abun kunyan kowace ƙungiya. da kowace da'awa min ha daga ciki ala tafsil kowa daga ciki bayan an kawo maganganunsu to sai an fitar da abun kunyansa an ambata me dalilin da ya sa annabi ya ce ‘yan wuta ne sai an yi bayani dalla-dalla don kowa ya gane cewa ba ƙage ne aka yi musu ba jama'ar nan muna fahimtar wannan da kyau ku wannan shi ne abin da wannan babi yake dauke da shi Mala ce, Haza babun mil ala fusulin thamaniya, wannan babi ya ƙunshi fasallai guda takwas, wa hazihi tarjamatuha, Mala ya ce ga bayanin yadda suke dalla-dalla. Awwalan faslun fi bayani maƙalati firakin rafdi, wannan fasli na farko zai yi magana dangane da irin maganganun ‘yan shi'a ne. rafida masu zagin sahabbai masu musin cikan alkur'ani masu da'awan cewa alkur'ani an canza shi masu cewa alkur'anin da ke hannunmu yanzu ba shi ba ne na hannunmu an mai ƙare-ƙare an yi rage-rage an birkiɗa shi akwai kongaba baya a cikinsu kamar yadda suka faɗi a cikin littafin alfasulul khitab fi isbati tahrifi kitabe rabbil arbab za a zo a waɗannan bayanai dalla-dalla dangane da firakin rafde ƙungiyoyi daban-daban aƙalla ishirin da ɗoriya wanda 'yan shi'a suke kai. Thaniyan na biyu, faslon akwai fasali fi bayani maƙalati firakin khawarij za a yi bayani dangane da ra'ayoyi, fatowi, aƙidu, tunani, aikace-aikace na hawarijawa da kuma abun kunyansu da hukunce-hukuncen malaman musulunci a kansu. Thalithan faslun fi bayani makalati firaƙil itizali wal qadar za a yi bayani dangane da maganganu da aƙidu, da'awoyi da ƙungiyoyi na mu'tazilawa da kuma ‘yan ƙadariya. Rabi'an faslun fi bayani maƙalati firaƙil murji'a za a yi bayani dangane da ƙungiyoyin murji'awa suwaye murji'a menene fatoyin murji'a mecece aƙidan murji'a da dai sauransu khamisan faslun fi bayani maƙalati firaƙin najjariya za a yi bayani dangane da abin da ya shafi ƙungiya na najjariya mala ƙasa ya ce saƙaɓa min ba'adin nusakh a wani bugu na wannan littafi na alfarƙu bainar firak babu zikirul faslainin rabi wal khamis babu na hudu da na biyar naku akwai ko inda hadhal ard al ijmali a wannan ginin da aka kawo aka ce guda takwas babu na hudu babu na biyar walakinnahuma mazkurani fi amatin nusakh Mala ya ce sai dai a mafi yawancin bugun wannan littafi na alfarko bayan alfirak an yi bayanin bayaninsu fi tafsili makalati fi ma yali min alkitab a inda za a zo a yi cikakkun bayanai daga cikin waɗannan maganganu. Mala ya ce li zalika atharna na bainal bainal ma'qufataini ma'qufaini Mala ya ce da wannan ne muka cewa bari mu ambace su a tsakanin wannan da'ira mai doro kun ga anamu ya da na hudu da na biyar sai sa masu da'ira mai doro ya kife su na ku haka ne eh ba haka bane to shine sai mala yace sadisan faslun fi bayani maqalatid darariya za a zo a yi bayani dangane da maganganun darariya wal bakariya da kuma bakariya wal jahamiya da kuma jahamiya sabi'an faslun fi bayani makalatil karramiya za a bayani dangane da maganganu na karramiya thalitha minan faslun fi bayani makalatil mushabbiha za a bayani dangane da mushabbiha الداخلة في غمار الفرق التي ذكرناها wanda ita tana yawo ne cikin waɗannan ƙungiyoyin gaba ɗaya su sifatiya ko sifatiya da ake magana wa kurufi, fi kulli faslin minha muqtadahu ala shartihi malai yace kowace kungiya daga ciki za mu zo mu bayanin ta dalla dalla a bisa tsarin sharadin da take a insha Allahu azza wa jalla in Allah madaukakin sarki ya so jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki to shine sai malam yace al-faslul awwal min fusul hazal bab fasalin farko yanzu jama'a an koma fasali sai ka ce me wanne ne fasalin farko sai ka ce oke fi bayani makalati firakin rafdi ko za a yi bayani dangane da maganganu da aƙidu da da'awoyi na ƙungiyoyin 'yan shi'a su ne rafida shi sa duk sanda ake karatu aka ce rafida to karka zama ba ƙauye shi'a yake nufi masu zagin sahabbai mala yake cewa kada zakar na qabla haza mun riga mun yi bayani kafin wannan kun gano wannan da kyau ko anna zaidiyya minhu salatu firaq cewa zaidiya sun kasu gida uku jama'ar annabi kun gane makasudin maganganun da ne ta yi a baya cewa ku yi ƙoƙari ku kiyaye waɗancan kanan labaran da aka yi a baya Sau da in ba haka ba za a zo wani lokacin da malam ba zai maimaita ba sai ya ce maka an yi magana a baya an ce kaza a baya in baka fahimci wannan ba sai dai ka je ka nemi kaset ka ji kuna ganewa shi sa wannan karatun ba a san a yi wata rana ba ka nan ko da hutun sallah aka yi ka haƙura ka zauna in an ce za a karatu ran sallah ka aika ƙauyen naku a zo maka da naman da za ka ci ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace saboda wannan karatun ya fi hutun da za ka je mahimmanci duniya da lahira Allah ya kiyaye to malam sai ya sauke lamba chap yace ce zakarar mas'udi fi murujiz zahab Malam Mas'udi ya ambata a cikin littafin Murujin Zahab, juz'i na uku shafi na ɗari biyu da ishirin, anna ƙauman min musannifi kutubil maƙalat, Malam ya ce wasu mutane da suka yi rubuce-rubuce dangane da maganganu wa ara da kuma ra'ayoyi wa diyanat da addinai wanda suka rubuta littafi akan almilal wa nihal ko alfisal wal milal da sauransu dai kun gano wannan da kyau ko malaman da suke irin waɗannan rubuce-rubuce ka abi isa muhammad bin harun alwarraq kamar malam baban isa muhammad dan harun alwarraq yadhkuruna anna Zaidiya sun ambata a cikin rubuce-rubucen su cewa kun ga ƙungiyar Zaidiya? thamani firaq sun kasu gida takwas ne wa'addaha kuma ya lissafo su bi asma'iha sunansa ɗaya bayan ɗaya kenan kana da buƙatar wancan littafi na murujin zahab ko ba karanta komi ba ka karanta wannan maganan ka san waɗancan sunayen wa zakara abul hasan al-ash'ari shi kuma abul hasan al-ash'ari ya ambata fi maqalatil islamiyyin wa ikhtilafil musallin a juz'in farko shafi na ɗari da talatin da biyu anna zaidiya cewa su zaidiya sitti firak sun kasu gida shida ne wa addaha shi ma ya lissafo su ɗaya bayan ɗaya wa zakara maqalatu kulli firqatin minha abul hasan al-ash'ari a cikin maqalatul islamiyyin ya kawo maganganu da fatoyin kowanne ɗaya daga ciki wa ammal isra'ini fi tafsir amma isra'ini a cikin littafin at-tafsir shafi na sha shida fassara siratul mu'allif huna abinda malam abu mansurin ya kawo a cikin alfarqu bainar firaq wannan ya ɗauka fi taqsimar rawafid da yazo karkasa rafidawa wa taqsimu kulli simfin minha da kuma bayanin kowane ɓangare daga cikinsu exactly abin da malam ya ce zaidiya sun kasu gida uku isra'ini shi ma guda uku ya ce abul hasan al-ash'ari a cikin makalatul islamiyya ya ce shida amma shi kuma mai littafin abul hasan ya ce shida murujiz Zab al-mas'udi ya ce sun kazi gida takwas kun gano wannan da ke ku to duk waɗannan karkashe-karkashen takwas shida suna markaɗewa ne cikin guda uku jama'a mun gano wannan da ke ku ko mu muka zurfafa bayani a kansu za ka ji inda takwas ɗin za su fito to amma ba saɓani ne da ya kai har a kafa ma wata mazhabi mai zaman kanta ba a shahar satani ya mana wannan bayani a cikin almilal ya ce muddin da ya aƙidan ba ta kai ga ta taɓa janibin Allah da ke mai da mai yi kafiri ba kuma ba a samu wasu da suka kafirta shi ba to ba za a kafa mai mazhabi a ce mazhabi mai zaman kanshi ba jama'a kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce wal kaisaniya minhum firqatani su kuma kaisaniya daga cikin rafida su sun kasu gida biyu wal imamiyya minhum hamsa asharata firqa su kuma imamiyya daga cikin su ma rafida ne sun kasu gida goma sha biyar mala ya ce wa nabda'u bi zikirin zaidiyya amma a nan za mu fara ambatan zaidiyya ne thummal imamiyya sannan sai mu ambaci imamiyya thummal kaisaniya sannan sai mu ambaci kaisaniya ala tartibi insha Allahu azza wa jalla a bisa wannan tsarin daki daki daki daki da izinin Allah jama'a tsarin zai ba da sha'awa da banƙaye kowanne a zuwa maka bayanin sai ka fahimci zai diya tsaf sai a je maka imamiyya ka ji ƙungiyoyinsu da maganganunsu da fatoyinsu da aƙidinsu da ra'ayoyi da hukunce-hukuncen malamai a kansu tsaf ka fahimta tukuna sannan a taka matakala na gaba Mala ce zikirar jarudiya mina zaidiya, za a fara ambatan jarudiya daga cikin zaidiya don dama Mala ya gaya maka su a baya ai, yi jarudiya, suwa ne ne Sulemaniya, suwa ne ne Buturiya, duk mun yi maganansa a baya, yanzu Malam kawai zai ce to, zai ambaci jarudiya su ma ƙungiya ne daga cikin ƙungiyoyin da ke ɓangaren zaidiya. Awwalan a karan farko mala ya ce atba'ul ma'aro bi abil jarud za a bayani dangane da mabiyan baban jarud ƙala sayyid murtada fi tajil arus a sayyid murtada ya ambata a cikin littafin tajil arus a jiz'i na biyu shafi na 218 ya ce wal jarudiya firƙatun minas zaidiya jarudiya wata ƙungiya ce daga cikin zaidiya mina shi'a ɓangare ne na shi'a nusibat ila abil jarud ana masu nasba ne ana nisbansu zuwa ga abul jarud ziyad bin abi ziyad ana mai cikakken sunan shi ziyad ɗan abi ziyad wa abu jarud huwa alladhi sammahu al-imam al-baqir shi wannan abu jarud ɗin nan da ‘yan jarudiya suka samu sunan shi daga gare shi shugaban ƙungiyar jarudiya ɓangaren zaidiya shine wanda imamul baƙir ya ce mai sarhuban wa fassarahu bi annahu shaitanun ya fassara shi da cewa hamshakin shaɗani ne yaskunul bahar yana zama a gaban teku shaɗanin gaban teku ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa mala ce dama zai kawo maka wa ara'i kibari a alamiha yanzu kaga shi shugaban wancan ma ɗaya daga cikin imaman shi'a sha biyu ya ce mai shaɗan ne intaha mala ya ce al minhu wa qala ibn hajarin fi tahzib at ibn hajarin ya fada cikin littafin tahzib at-tahzib juz'i na uku shafi na 386 yace ziyad ibn al-manzur ibn al-munzir alhamdani wa ya ƙalu alhindi yana cewa ana ce mai alhamdani kuma ana ce mai alhindi wa ya ƙalu athakafi kuma ana kiran shi da athakafi abul jarud duk da shi ɗaya ne shi ne baban jarud al'a'ama makahu ne alkufi ɗan ƙasan kufa ne ta iraki zakara man akhadha anhum ibn hajarin ya faɗi ɗaliban shi wa man man akhadha anhum ya baɗi malaman da suka karantar da shi ya karatu a hannunsu wa man akhadhu anhu da wanda suke karatu a wajen shi sun maƙala sannan ya ce ƙala abdullahi bin ahmad an abihi abdullahi ɗan ahmad ɗan hambal ya ce babana ahmadu ya ce matrokul hadis shi wannan abu jarod in ya roto hadisi ba a karɓa wadda afahu jiddan kuma ya rauna shi matuƙa wa ƙala mu'awiyya ta bin salih an yahya bin ma'in mu'awiyya ɗan salih ya ce haya ɗan ma'in kazzabun maƙaryaci ne a lahi, maƙiyin Allah ne laisa yi sawi falasan ya ce billahi lazi bai kai banza ba ma mun gano wannan da kyau ko Waƙala ƙala abu hatim mun abu hatim yake cewa kana rafidiyan ɗan shi'a ne ya da'ul hadis yana shiryo hadisan ƙarya ya ƙago su fi mathali ba ashabi Rasulillah domin cin mutuncin sabon annabi radiyallahu anhum Allah ya ƙara masu yarda mala ya ce wayirwa haka an ruwaito fifa wayirwa kuma yana ruwaito hadisan ƙarya fi fada'il ahlul bait ya kamba madarajojin ahlul bait radiyallahu anhum ashiya'an ma laha usul yana zuwa da abubuwan da ba su da asali la yahillu kutubu haditha bai halatta ma a kwafi a rubuta hadisin shi ba wa huwa min al ma'adudina min ahlul kufa yana daga cikin wanda ake cewa mutanen kufa ne alghalin masu maganganun banza dangane da malamai da musulunci da sahabbai wa zakarahu al-bukhari fi fasli man mata min al-50 al bukhari ya ambace cikin waɗanda suka mutu a cikin shekara na 50 wa mi'a ila 60 wanda suka rasu hijira na da shekara 150 ko 160 intaha biktisar mala yace a takeice ka duba fiharsa na ibnun nadim a shafi na da 267 ɗaba'an misra sannan ka duba wannan bayani a murujin zahab lil mas'udi juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da ishirin da maƙalatul islamiyyina na al'ash'ari juz'i na ɗaya shafi na ɗari da talatin da uku malam ya ce wa hutad na makarizi juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu ɗabaƙatul bulak da almilal wan nihal na shaharu satani juz'in farko shafi na ɗari da hamsin da bakwai ɗaba'an halbi dalla-dalla ba coye kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko kun ga haka duk wanda aka faɗi makalansu to haka za a ambata ka je ka duba waje kaza waje kaza waje kaza za ka gani dawon ahalus suna babu ƙarya babu ƙage babu sharri babu za'ida ko ba tatsuniya ne a ce je ka duba littattafai in kai mai karatu ba ne. ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Malam ya ce, Awwalan atba'ul ma'aruf bi abil jarud, mabiyan abul jarud su za a fara tattauna bayani a kansu, wa ƙarar za'amu, su waɗannan ɗinnan da ka ji jawabi kan shugabansu, sun riya cewa annan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wai annabi da kanshi ne nassa ala imamata Ali bil wasfi dunan lismi, wai annabi ne ya kawo nasi ƙarara cewa bayan rasuwan shi to na ali ne zai zama imami amma siffofin ali ya faɗa amma bai kira sunan shi ƙarara ba kaga innahum lafi qaulin mukhtalif maganganun sun yi karo da juna saboda shi'a isna a shari'a cewa suka yi annabi ya daga hannun ali a gaban dubun dubatan mutane lokacin da ya zo gadir hummin yi wata hudu ba haka suka ambata da hausa a tatsuniyan gadir kun gano wannan da kyau ko to su kuma sun ce bai faɗi suna ba siffa ya faɗa ina fatan mun gano wannan da kyau kura ta ci kura kenan wa za mu aidan anna sahaba haka dai suka riya cewa kaga sabon annabi kafaru bi tarkihim bai'ata ali gaba ɗayansa sun kafirta cin da ba su yi masayidina ali mubaya'a ba sai suka yi masayidina abubakar mubaya'a wai dukkanin sahabbai muhajiransu da an sarawar sun kafirta saboda ba su yi mubaya'a ba mubaya'an da babu dalili a waye gari a ce sabon annabi kaf ba wanda ya ji ko ya ga sanda aka yi jawabin siffofin ko ya ji ko ya ga sanda aka ɗaga hannun aka ce ali ne duk ba wanda ya gani annabi ya kwanta ya rasu gaba ɗaya su ijima'i ba su ba alkomi ba sai suka ba abubakar anya jama'a an yi wancan abin kuwa jama'a mun gano wannan da kyau ko hankali zai dada da wannan abin da aka yi an ce an yi sama da mutum dubu ɗari a wajen a waye gari mutum biyu su iya fin ƙarfin mutum dubu ɗari a fahimtar wannan da kyau ku? ke faɗi dole ne a tsaya a gaya mutane haƙiƙanin gaske yadda al'amari yake ƙarya ce kawai ka shirya kuma tsari ne na yahudawa za ka zo ka ji allah shi kiyaye mala ya ce wa ƙalo aidan har ila yau su waɗannan jarudiya suka ce innal hasan ibn ali cewa alhassan ɗan ali kana huwal imam ba'a da ali shi ya zama imami bayan ali kaga suna da matsala kenan tsakaninsu da wa tsakaninsu da kaisaniya saboda shi a kaisaniya sun ce bayan ali mubashara muhammadu ɗan hanafiya shine imami wanda mahaifiyanshi ita ba fatima bane sunan mahaifiyanshi haula kun ga wannan da kyau ko kaga sabanin farko ya fara tasowa tun daga nan can sun ce siffofi waɗannan suka ce suna da ɗaga hannu nan waɗannan suka ce sayyidina alhassan ne zama imami waɗancan suka ce kuma muhammad ɗan hanafiya ne jima harkan ba gaba ɗaya saɓani ce dukkaninta ba mai tabbas kawai kama kame ne da ɗarkaniya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace suka ce kana huwal imam ba da ale shi alhassan shi ne imami bayan ali summa akhuhul Hussain, sannan sai ɗan uwan shi husaini kana imaman ba'ad alhassan ali ne ya zama imam bayan alhassan haka suka ambata bayan Hussein, Hussein ya zama imami bayan Alhassan, ina fatan mun gano wannan da kyau, wannan shi ne abin da suka ambata. To sai Malam ya ce, wane ne wannan? shi alhassan ko ko shi alhussein ne ce abu muhammad alhassan buna ali buna abi talib sunan shi kenan da nasaban shi abu abdullah alhussein buna ali buna abi talibin husaini kenan kuma sibta rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗannan jikokin annabi ne ibna ibnatihi fatimatu zahara ‘ya'yan ‘yar annabi ne fatimatu zahara hana tahu kuma su ne farin cikin annabi hasken zuciyen shi ina fatan mun gano wannan da kyau wa shi shibabi ahlal janna kuma su ne shugabannin samarin aljanna matal Hassan masmuman Hassan ya mutu guba aka sa mashi poisonin nashi aka yi kun gano wannan da ke ku yawa annabi duniya fa ta canza tun da a haka take wa ma ka sa abin da kai ci yanzu wai mutane kasa gane cewa duniya ta canza suke har yanzu wai yanzu duk wanda ya dauko abu ya baka sai ka ce wai mutumin kirki ne sai ka ansa saboda kai sakarai ne sama da shekara dubu da ɗari hudu an je an kashe jikan annabi mun gano wannan da kyau ko an je an kashe jikan annabi kuma guba aka bashi ya ci wai kai yanzu kawai zai ga ce wai kaga wani da jallabiya da gemu to ba sai ɗauko dakon ka'aba ma ya zo kashe ka ba jama'a mun gano wannan da kyau ko kuma irin wannan wawancin da mutane ke sa mu kansu ko in an kashe sa irin wannan dolancin su suka kashe kansu wai mutum wai shi ustazi ne wai an ce zannulil mu'minin khaira kaga sakare har zamanin fitina ma har zamanin fitina ma zannulil mu'minin khaira wa ya faɗi wannan karatun a ina wannan karatun yake jama'a mun gano wannan da kyau ko a ina wannan karatun yake amma dai ba musulunci ba shi sa ya zama wajibi ustazai kowa shiga taitayin shi saboda tsaban kwaɗayi kawai sai mutum baka san shi ba sai ya ɗauko wani abu ya baka yana ɗaukowa ya baka cewa ya baka ba ka yi dadi mani sai ka ce eh yanzu ka sanna ko wanda ya dada wani ne ina ta mun gano wannan da kyau sai ka ce ban yadda da kai ba in ya matsa ka miƙa mai abin shi dan abin hannun shi ka ci haka girma in shi ne nashi ne ya ce maka nashi ne in ka aminta ka ansa in baka aminta ba karba da kayan shi jawa mun gano wannan da kyau ku amma wani mutumin banza zai iya ba sakare irinka irin wannan abin sai ya ɗauko guba ne a ciki sai ya baka kana ci ka mutu ko wani abu ya same ka sai a zo a kama shi ya ce wallahi wani ustazi ne wallahi wani anakallahu ne wallahi wani kaza ne ya kawo ni kuma na gan shi mutumin kirki kuma annabi ya ce kaza zai ce to shikenan ku sa mana shi a yari kun gano wannan da ke ku yanzu ba kowa zai kawo maka ba kawai sai ka ansa ka kama murmushewa ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace an kashe sayyidina alhasan ne to kuma ka auna ka gani da kai da alhasan waye gaba alasan fa jikan annabi ne faɗin matan aljanna kaf fatima ne shugabansu samarin aljanna kaf wa shugabansu hassan ɗin na cike da shi da husaini amma wani ya iya ba shi guba ya kashe shi sai kai tukari jama mun gano wannan da ko an kashe alhassan ne a shekara ta 49 bayan rasuwan annabi da shekara 39 wa matal Hussein shahidan shi ma Hussein ya yi mutuwan shahada fi ma'arkati Karbala a yakin da aka yi na Karbala za ku zo ku ji ‘yan shi'a ne da kansu suka yaudaro shi lokacin yana makka har Abdullahi ya ce mai karkaji ya ce a sun ce za su yi mamu baya a su masoyin babana ne ce in mutanen nan ga makirci ga makircin da suka yi ma wana da wana da wana na haka kakkaji ya ƙi yadda sai da suka ja shi suka kai shi karbala ‘yan shi'a ne da kansu kuma suka kashe shi sai suka da wani ɗan hatsaniya kamar fada wani dirama suka yi sai suka kashe wasu a wajen za ku zo ku ji haƙiƙanin tarihin yadda abin ya faru amma ‘yan shi'a ‘yan oda ne sai su shiryo karere a zo a yi taro a yi kuka a zubar da jini a ɗaura ma karya kaza sai a ce wai ana ba da tarihin abin da ya faru karya ne tarihi ba da hayaniya da dirama ake yin shi ba tarihi ana karanta shi da littattafai ne kuma ina ka ɗauko jaba mun gano wannan da kyau ko to shine sai yake cewa a shekara ta 61 a bayan rasuwan annabi da shekara 50 kenan da ɗaya daidai shi kuma sayyidina usaini yayi shahada kan littafin maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin a juz'in farko shafi na 141 zuwa shafi na 144 malam yayi cikakkun bayanai akan wannan qadiyar Jama'a mun gano wannan da kyau ku? To waɗannan jarudiya da su malam ya fara karyawa, to ko bai kare magana a kansu ba zai zo mana ƙarin haske sosai dangane da al'amuransu da kuma rarrabuwan da suka yi, da mazhabobi da ra'ayoyinsu dangane da imamansu na shi'a da wasu maganganu wanda suke wanda malaman musulunci suka yi masu hukunci na musamman. Daga ƙarshe sai ka ji menene aka hukunta waɗannan jarudiyar. jama kun fara fahimtarsa a hankali ko to haka duk sauran kungiyoyin ma za a zo a ambata sai ka zaɓi wacce za ka ƙudurce aƙidin ta kabi kuna gane wannan da kyau ku za ka wanda annabi da sahabbai suke a kai ne ko ko za ka je ka sa kanka cikin haɗari ne ka mutu kafiri Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum